a makon jiya ne dai kafofin labaru suka ambato shugaban kwamitin sulhu da hulɗa da sauran jam'iyyu na jam'iyyar pdp farfesa jerry gana na cewa pdp na tattaunawa da wasu jam'iyyu guda hudu da suka hada da prp da awkward party domin aiki tare a wani mataki da pdp ke ɗauka na ganin ta karɓe madafin iko daga apc a shekara ta 2019 sai dai masu fashin baki kan lamarin demokradiyya a najeriya na ganin pdp ta yi azarbabi malam abbaci bako masanin kimiyyar siyasa ne da abin da jam'iyyar pdp za ta yi shine ta je ta yi nazari a ƙasar senegal ta yi nazari a ƙasar ghana ta yi nazari a ƙasar niger inda ike jam'iyyu sun yi haɗaka kuma sun yi tasiri sakamakon suna so su karɓi mulki da sauran wasu ƙasashe ma na asia da latin america to idan suka bi wannan za su iya nazari su gano wani hanyoyi irin wa'annan jam'iyyun suka bi suka dawo da mulki na yin auratayya da sauran jam'iyyu wannan zai haska musu su san yadda za su to saboda haka har yanzu muna ganin cewar ita jam'iyyar pdp ta yi azarbabi na tun yanzu ta fara tunanin to za ta yi wato wani aure ko dangantaka da wasu ƙananan jam'iyyu saboda ganin yadda wato take da ƙarfi a jihohi guda 36 da abuja take da ƙarfi har ta shekara goma sha shida tana mulki to da kamata a su tsaya su yi nazari akan kurakuran da suka yi a baya su ga kuma ya za su gyara sannan idan a cikin gyare-gyaren da za su ya kamata a ce sun yi wani aure ko dangantaka da wasu jam'iyyu sannan sai su aiwatar amma kin yin haka gaskiya babban matsala ce kwarai-kwarai da gaske hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin matasan apc a shirin arewa maso yammacin najeriya suka kai wata caffa ga guda daga cikin dattawan jam'iyyar ta pdp alhaji salalami lamido. sunana riwano abdullahi daga garin birnin abin da muke fata ba mun zo mu zuga ka ba mu ko ba ka takara ka zama jagoran tarbiyyar ka ita muke koyo tarbiyyar gidanka mu tsaya mu gaskiya a koyo shi suna na usman bello sarki ya ciya man na apc ikantan gaskiya duk wani yaɗe yaɗe na ƙarya da na gaskiya jihar sokoto kebe zamfara na mu ka yaɗa shi muna zuwa muna faɗa wa jama'a don mu faɗarkar da su da gaskiya da ƙarya sannan lokacin nan canji da muka rubuta ba mu roƙi ɗaukar kanmu canji wanda ya zama alheri ba. sai dai tsohon gwamnan na jigawa ya ce abu na farko da matasan za su sanya a gaba shine nazarin tarihin najeriya a matsayin ƙasa. a madadin na matasa yara shin kun san me najeriya kun san yawan yan kudu kun san yarbawa kun san yamurai a ɓaidansu kun san al'adunsu kuna ganin girmansu ku da su kuna ita da ta matsayin cewa yan najeriya ne ku a me ku da su gaban ku da bayar ne mutafi da yamur mutafi da bahaushe da dan fulani da munci da ido shin nan shekara 20 ko ne manyan shin me ya a gaban ku idan kan mai zo ƙiyayya ta ƙarya akan biyan bukata da buhari so lamido masu kewa wani yau ina premium na kawo kalewa ina aminu kano ina zudana ina manya duk ba mu so amma akwai najeriya alhaji sila da kenan tsohon gwamnan jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.